Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci al'ummar Indiana Gila River da ke Arizona domin isar da sakon ban haƙuri da aka daɗe ana jiran shiga Amurkawa 'yan asalin yankin domin tsarin kwanan ɗalibai a makaranta da ya wahalar da iyalai, yare da kuma al'ada na dubban 'ya'yan Indiyawa na ɗaruruwan ƙarni. Shugaba Biden ya ce yana wannan magana ne bilhaki da gaskiya. Ya ce a wurin shi wannan abu ne mafi sarƙaƙiya da ya taɓa samun dama aiwatarwa a tsawon lokacin da yake a matsayin shugaban ƙasa Amurka. Ya zayyana yadda aka rika sace 'ya'yan asalin Amurkawan aka kai su wurare da basu taɓa sani ba. Ya kara da cewa yara sun rika dawa makaranta ba tare da sutura a jikinsu ba da aske musu gashin kansu. Gashin da su a wurinsu abu ne ke babbe mai daraja. da ma shafa sunayensa da aka sansa da shi aka rika mai sunayen da wasu sunaye na turanci ya ci gaba da bayyanawa cikin yanayi na damuwa yadda aka ci zarafinsu aka rika tilasta su yin aikin ƙarfi da raba su da iyayensu na asali ba tare da yarda iyayen da suka haife su ba. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa aikin kwashe marasa lafiya daga yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita a Gaza na neman bushewa, lamarin da ke jefa rayuwar dubban mutane da ya haɗa da yara ƙanana cikin haɗari da cututtuka da ma da ba sa iya samun kulawar da suke buƙata. Mai magana da yawon asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya James Elder ya shaida wa manema labarai a ranar Juma'a a Geneva cewa yaro ɗaya kacal ake iya fita da shi daga Gaza a duk rana zuwa asibiti lamarin da idan ya ci gaba da irin wannan tafiyar hawainiya kenan za a shafe shekaru sama da bakwai kafin a kwashe yara dubu biyu da ɗari biyar da ke buƙatar kulawar gaggawa. ya ce sakamakon hakan yara na mutuwa a Gaza da yadda ikon Allah kaɗai yake kare rayuwar yaran da suka rika tsallake rijiya da baya a irin lugudan bama mai da alburusai da ake yi ya rika kange su daga samun ficewa daga Gaza domin samun kulawar da suke bukata cikin hanzari domin ceto rayuwarsu. Hukumar lafiya ta duniya ta rawaito cewa marasa lafiya su dubu sha biyar da dari shida ke bukatar a fita da su domin yi musu jinya inda mutane dubu biyar da ɗari ɗaya da talatin da takwas kacal aka iya fitarwa ya zuwa yanzu kusan rabi daga cikinsu na fama ne da cutar kansa kashi arba'in daga cikin ɗari kuma na fama da raunuka da suka samu sakamakon yakin da wasu su ɗari biyu da ke fama da cutar ƙoda. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce marasa lafiya su 231 ne aka samu fita da su tun ranar 7 ga watan Mayu. A jiya Juma'a shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana sa ran Rasha ta tura sojojin Koriya ta Arewa zuwa bakin daga a safiyar Lahadi. Cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafinsa na kafar sadarwar zamani ta X a hukumance, Zelensky ya ce hasashen ya dora shi ne bisa labarin sirri na soji da aka samu a jiya Juma'a daga kwamandan Dakarun Alexander sieransky Zelensky ya kira yunkurin na Rasha da matsayin neman faɗaɗa yakin ya ƙara da cewa duniya na kallo ƙarara yadda Rashan ke gurin ci gaba da yakin da take yi. da yake kiran a samar da wani ƙarfafa martani daga shugabannin duniya. Zelensky ya ce bai kamata a kau da kai ga shiga sharaba shanu da Koriya ta Arewa ke shirin yi ba. Ya ce kamata ya yi a dumfari Moscow da Pyongyang da gagarumin matsin lamba domin ganin sun yi biyayya ga ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a kuma kama su da alhakin zafafa yakin. da yake mai da martani ga rahoton leƙen asirin na ukraine da ya ce dakarun koriya ta arewa na yankin kurs na rasha shugaban rasha vladimir putin ya ce hurumin rasha ne ta yi yadda ta so akan yadda za ta yi amfani da sojojin ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Da sanyin safiyar Asabar ɗinnan ne rundunar sojin Isra'ila ta ce ta ƙaddamar da hare-hare a kan Iran a lokacin da Iran ɗin ta rawaito cewa an ji ƙarar ababen fashewa a babban birnin ƙasar Tehran da birnin Karat da ke kusa. Rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta faɗa cikin wata wallafa a kafar sadarwar zamani ta X cewa tana kai hare-hare na musamman akan wurare da ta kai na soji a Iran ba tare da ba da wani ƙarin haske ba. Mai yiwuwa ne nan ba da jimawa ba 'yan jam'iyyar hambararriyar Firaministan Bangaladesh Sheikh Hasina su fita kan titi domin nuna ƙin jini ga gwamnatin riƙon ƙwaryar Muhammad Yunus da ya taɓa samun kyautar nan mai daraja ta Nobel Peace Prize cewa jagoran jam'iyyar. Sakataren shirye-shirye na jam'iyyar Awami League Shafiul Alam Chanhori, ya shaida wa murya Amurka a ranar Juma'a cewa suna nan suna shirye-shiryen yin zanga-zanga da fara faɗi tashinsu na siyasa. Sean Hurry na ɗaya daga cikin gwamnan shugabannin jam'iyyar Awami League wanda ya arce daga Bangladesh bayan da wani boran dandazon ɗalibai ya yi waje da mulkin Hasina a watan Agusta. Shugabar mace mai kamar maza na kan zagaye na hudu na shugabancin ƙasar ne a lokacin da ɗalibai suka wartake ta suka tilasta mata yin murabus a ranar biyar ga watan Agusta